alhamis ashirin da shida ga watan jimadar ula dubu biyu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu miladiya Allah maɗaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara za mu tashi a cikin shafi na ɗari hudu da saba'in da uku ɗari da sittin da shida ko رضي الله عنه لأبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من زال صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين متاني أكو سنت متاني هدا أكو ألا madaukakin تنسر كينا ba لادا ladan بي karo لادا na wannan abin da aiki da suka yi kuma ya ƙara ba su wani lada a kan aikin da suka yi saboda wata kyautatawa da suka yi abin da yake jawo kenan a ba mutane lada waɗannan simfin duk in ka duba a ba su lada karo biyu a aiki ɗaya saboda kyautatawa da suka yi na cikin al'amuran da za a zana manzala ya ce rajulun min ahalin kitabi amana bi nabiyyi mutumin da yake cikin ahalin kitabi kirista ne shi ko da yahude ya yi imani da annabinsa in kirista ne ya yi imani da annabi isa alaihi salatu wassalam idan da yahude ne ya yi imani da annabi musa alaihi salatu wassalam wa adaraka nabiyya sallallahu alaihi wasallam kuma ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa amana bihi yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa saddaqahu kuma ya gaskata shi falahu ajrani manzo Allah sallallahu alaihi yake yana da lada biyu wannan mutumin yuqihu Allahu ajrahu marratayn ai Allah zai ba shi lada karo biyu marratan ala imanihi bi nabiyhi karan farko imaninsa da yayi da manzansa da aka aiko mishi wa marratan ala imanihi bin nabiyil khatam khatim sallallahu alaihi wa sallam karo na biyu kuma da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kamacin annabawa wannan shine mutum na farko da Allah zai ba shi lada karo biyu na biyu kuma manzo Allah ce wa abdun mamlukun da bawa wanda aka mallaka yana cikin bauta adda haqqallahi ta'ala a cikin bautan nan ya bayar da haƙƙin Allah Yayi sallah yayi azumi yayi tauhidi yayi yi duk abin da ya cancanta a yi wa ubangiji maɗaukacin sarki wa haƙƙa sayyidihi kuma ya yi bayar da haƙƙin ubangidansa na duk ayyukan da ubangidansa ya sanya shi kuma yake yi falahu ajrani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ma yana da lada karo ladan ya bautata ma Allah ya bi shi sannan karo na biyu kuma ladan ya yadda da ƙaddarar da Allah ya yi shi na bauta da ya haɗinci ba ya tsaya ya yi aiki ga mamallakinsa fi lahi ya yi duk abin da ya dace ya rungumi ƙaddarar da Allah ya yi shi wani ya rinka sanya shi aiki to baya gajiyawa yana aikatawa to sai Allah ya ba shi lada karo na biyu mutum na uku da Allah zai bada shilada wa rajulun kanat lahu ama da mutumin da ya kasance shi kuma yana da kuyanga yana tarawa da ita a matsayin baiwarsa fa gazaha ya ciyar da ita fa ahsana rizaaha ya kyautata ciyarwarta. wato ya ciyar da ita ya kyautata wajen ciyar da ita sun ma'addabaha sannan ya ladabtar da ita ladabci ya ba ta tarbiyya tarbiyyar musulunci bayan bai wacce ce ya ba da haƙƙin janibi guda biyu janibin farko na abin da za ta ci da abin da za ta sa da abin da za ta yi amfani da shi ya kyautata mata sannan kuma ya kyautata ladabinta bai ɓata ta ba bai sanya ta kai karuwanci ba bai san ta ta aikata wani abu ba ya ladabtar da ita ladabi na shari'a fa hasfa ahsana adabaha yace kyautata ladabinta wato ya tarbiyyantar da ita tarbiyya kan shari'a ya koyar da ita addini ya koyar da ita tarbiyya, ya koyar da ita shiga musulunci kuma a taqaha sannan kuma ya yanta ta wa tazawwajaha kuma ya aure ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake falahu ajran to shi ma wannan yana da lada guda biyu. ga ita baiwa abinda aka ɗauke ta kamar akuya sai ka ɗaure taka ka yi abinda ka ga dama da ita laraba sun ɗauki bayi ba su da yanci ba su da hurriya ba su da wani karama ba dignity ba komai haka suke musu abin da suke so to shi yasa ya faɗa musu da abin da mutum zai yi ya samu lada biyu baiwar da kake bai wakace kaga ba ya bace ba ba ta da wani sharafi na ɗaukaka ko na asali amma duk da haka ya tarbiyyantar da ita tarbiyyar musulunci ya siyar da ita kuma 'yan ta ya aure ta kaga duk wannan balarabe a ce ya ‘yantar da baiwa kuma ya aure ta a matsayin matarsa wani abu ne babba so da yadda balarabe yake ji in ma zai yi aure sai ya gidan wani kuma sai an zo wajen ɗaurin auren an faɗi nasabar mace kai ma ango an faɗi nasabarsa yana jiji da kai da asali yana jiji da kai da ɗaukaka yana jiji da kai da girman kai to amma shi wannan ya saukar da kansa wannan baiwar da ya ladabtar da ita ya mata riko na tsakani da Allah kuma ya zo ya aure ta wanda yanzu ‘ya'yan da za ta haifa za ta zama ‘ya'ya ita ma za ta zama ba ta fita daga ƙangin bauta ta zama ‘ya to kaga wannan shi ma sai ce falahu a ajrani kaga duka waɗannan abinda manzo sallallahu alaihi wa Sallam ya nuna mana ihsani suka yi suka samu wannan lada shi bawa ya kyautata zamantakewarsa idan kana karkashin mutum kana aiki da shi abinda ake so ka yi aiki da shi tsakani da Allah za ka samu lada kuma wannan ba sai bauta ba komai idan mutum ya ɗauke ka yaron kasuwa to ka tsaya ka riƙe kan aikin tsakani da Allah yaron kanti yaron tireda mai gadi mai wanki mai wanke-wanke mai sayo kaya duk wanda aka ɗauka aiki ya tsaya ya yi aikin tsakani da Allah to Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladan wannan aikin da insanin da yi kan wani shekan ya zo ma kanka kana yaron shago ko a supermarket kana yaro ka rinka ganin kawai mai supermarket ɗin ko mai kasuwar ko mai kantin ko mai kamfanin shi da 'ya'yansa kake tara kuɗi wannan shedan ne yake sa ma a cikin zuciyarka ko da kai ko ba kai in Allah ya sai yayi kuɗi sai yayi kuma ba kai ka ba shi jarin ba baka san ina ya nemo ba amma ko sai shedan ya zo shiga zuciyar yaron gida ya rinka gani duk mu fa muke tara maka kuɗi sai koma ha'inci ya saci wannan kayan a yi kulle-kulle da shi a saci Za a yi yana ganin wai duk cutar shi kuma baka yi saka cutar da shi ba ya riga ya haye sai kake ta cutar kanka kuma wannan Allah zai kalla ka ƙare a talauci da bauta da kangi baka samu wani abu naka ba saboda ka riƙe abin tsakani da Allah yaran da suke shaguna da yaran da suke kantina da yaran da suke abubuwa da waɗanda suke aiki a ƙarƙashin mutane ka kalli wanda kake Allah ne ya ajiye ka ka zama yaron wani kamar aiki to yarda da wannan kaddarar da Allah ya yi ma na kai yaron wani ne ka kyautata abin ka ga sakamakon da Allah zai ma duniya da lafiya amma wani abu ya dauke ka kika da a duniya baka ci nasara ba a lahira baka samu komai ba ka zo duniya ka yi wahalar duniya kisa yanzu duk muke samun matsaloli tsakanin yara da iyayen gida yaro an kaba shi ya ci kaza ya ci kudin kaza ya ci shi kenan haka kullum ka rinka ganin ka je kantina ka rinka ganin sabon sabbin ma'aikata to ina wani ai ya ci min kuɗi kaza ina wani ai ya sai da mun kaya ya cinye kuɗin ai ɗaukar kayan ma yake a kanti ya fita da su da daddare akwai wanda in a supermarket suke ƙato duk sai su janjanye in turarurruka ne in wasu abubuwa ne sai su bar kwalin a wajen sai su sassa a jihu sai su fita da shi Sai sa in ka zo kana da shago ma sai ka zo in ka ga kwali sai ka buɗa ka ga akwai abin a ciki su suna ganin wai haka dabara ce nan kuwa gina ramin mugunta ne to kaga Allah in ya jarrabe ka a ƙarƙashin wani kake to ka yadda da wannan kaddara a ƙarƙashin wana Allah ya abinci na yake zan bi Allah kuma zan kyautata abin da aka sa na aiki ɗari bisa ɗari ba don wanan da nake wa ba don Allah ya fi ni kishin kaina kuma yana kallo na ya sanya ni ƙarƙashin wani ranar da Allah zai fitar da kai ba sai ya yi shawara da kai ba duk muguntarsa ka kyale shi ba wani wanda ya sai ma mugunta Allah ta kai da uba gidanka mugu ne ƙaryar banza ce duk wannan mugun da ka ga muguntar da yake ma Allah ne ya kaddara dan ya jarrabe ka ya gaya za ka yi in in ya zo zai samun ma mafitar sai ka rasa ma ta ina ya aka yi wane ya haka domin wa ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha Allah ya ce ba wata halitta ba ce mu muke rike da mafarfadanta wato mun ke sarrafa ta kamar remote control ne duk kankamansa duk jarabarsan kuɗinsa duk talaucinsa in ya ce yaye ka ya baka miliyan kaza ko ya baka kaza sai ya baka wataƙila sai ta tafi ma ya shiga ɗaki ya yi kuka wai me ya mun wannan yaran to Allah ne ya yi haka ashe duk a harkokinta wanda ake so ka yarda da kai shine Allah yardar da Allah ka ƙyale duk wani calculation naka da wayanta, ba abin da zai fitar da kai ba wani wayanka da zai fitar da kai a duniyar nan abinda kawai zai fitar da kai shine ubangiji madaukakin sarki ka yi dan Allah ka riƙe mishi kasuwar tsakani da Allah ka riƙe mishi shagon tsakani da Allah ka riƙe mishi gidansa tsakani da Allah ka yi abin nan amma yanzu ka ji yanda ake yaron gida a ɗauko shi yana aiki a gida yana jin haushin mai gidan wasu koyawa 'ya'yan gidan shan wiwi don ya lalata mar 'ya'ya yanzu ba haka ake samu mutum ya ɗauko mutum tsakani da Allah ya kawo shi gidansu ya ba shi ci ya ba shi albashi don ya man wanki ko wankin mota ko kula da shukoki ko wani abu amma kuma shi yana tunanin ya zai lalata 'ya'yansa wata ma 'yar aiki za a ɗauka ita ma tana tunanin ya za ta lalata yara duk irin wannan rashin karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da tarbiyya ta addini da Allah ya jarrabe ki yar aiki a gida ya san abin da kike kuma ya san mu'amalar da kike miki kuma ya san wani irin da ya dauke ka ɗan aiki da ya dauke ka yaron shago da ya dauke ka yaron kasuwa da ya dauke kana aiki a kamfaninsa da ya dauke ka kana aiki a makarantarsa da ya dauke ka kana aiki a wani abin sa duk ya san inda kake kuma ya san me kuke kuma ya san mu'amalar ka kai da shi kowa yana ƙara kansa lada ne ko girki. ko ya ƙara kansa albarka ko rashin albarka da kai da mai gidan nasa. shi mu'amalar da yake da kai Allah yana kallon shi to kai ma ya kamata ka rinka kyautata mu'amalar da yake tsaninka ka zauna da mutum tsakani da Allah ka mishi komai na kasuwa tsakani da Allah ka jira Allah ya baka mafita idan kai wannan to shine ka ci jaraba da Allah ya jarrabe ka a matsayin kai yaron wani ne ko a karkashin ka kake shi yasa malam yace Allahumma arzuqna min fadli ya Allah ka azurta mu daga falalarka yace wa tusahihaini Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi an Aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana Aisha Allah shi yarda da ita nana Aisha tace ja'atni imra'a wata mace ta zo mun wa ma'aha ibnatani laha tana da ƴaƴanta mata guda biyu tas'alani as-sadaqa tana roƙona in ba ta sadaka mace ce ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tarar da ɗakin ta shiga kewayen Nana na Aisha radiyallahu anha da ‘ya'yanta mata guda biyu tana neman abin da za ta ci ita da ‘ya'yanta. Falam ta ji indi shai an kaira tamratin wahida. ka duba ka gidan na na Aisha gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha take ba abin da ta samu a gidan mu sai kwayar danino guda daya shine fa arzikin gidan gabaki daya kuma fa na na Aisha tana da kuyangi mata masu masa aiki tana da ƴan uwanta wanda ta ɗauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo kewayenta amma ta biki gabaki ɗaya so ɗinta gabaki ɗaya abincin gidanta kwayar danino ne guda ɗaya a gidan gabaki ɗaya kuma ga mace ta zo cin abinci sai har ka rinka kuka da kirkata ya da taliya ko ga gidan manzo sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace me bara ta zo barar da take ita da 'ya'yanta ta samu abin da za ta ci ba ta samu komai a gidan mu ba sai kallan dalilu kwaya ɗaya fa aqaituha iyaha nana Aisha tace sai na ɗauko wannan dalilin guda ɗaya na ba ta. ita ta haƙura yace fa na kai ha. da ta ƙamshi ita kuma dabinan sai ta raba dabinan tsakanin ƴaƴanta nan mata guda biyu ta ba wannan ɓare ɗaya ta ba wannan ɓare ɗaya ita ta ci ma ba ita ma So da dabino ɗaya za ta raba da 'ya'yanta. kai ta raba ta ba ƴaƴanta a ta'kul minha shay'a ana Aisha take ta ci komai ba ثم قامت فخرجت وابنتاها تتاشي تفتا إتا دا آئن تزيماتا فقول عائشة سينا أنا عائشة تكتشوا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا سيما زالة صلى الله عليه وسلم يشبو وجمه كدمه فحدثته حديثها نبات الأبار وانما تر أي بما صنعت الأم مع ابنتيها abinda wannan uwar ta yi da ƴaƴanta guda biyu ya rasulullahi mata ce ta shigo tana bara babu da komai a gidan nan sai kwayar damino guda ɗaya na bata amma a gabana bata ci ba ta raba daminan biyu ta ba ƴaƴanta guda biyu suka ci kuma suka fita fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ibtiliya min al banati bi shay'in duk wanda Allah ya jarraba ya bashi ƴaƴa mata fa ahsana ilaihinna ya kyautata zuwa gare su kunna lahu sitran minan na to za su zama sitira kariya ce daga gare shi daga wutar jahannama to ka duba kalmar da ya kawo muna insani ne sai sai ya fa ahsana ilayhinna ya kyautata wa ƴaƴansa matan to me kyautatawa shine yace malam zai faɗa mana me ake nufin wannan gaba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi jawami'ul kalmi dunkulallun kalmomi masu faɗaɗar ma'ana kawai abin da yake fa ahsana ilayhinna ya kyautata musu sai sai kunna lahu sitran minan nar za su kasance wata kariya ce daga wutar jahannama yace wal ihsan ila al bint yanda za ta kyautata ya mace ya kunu bi tarbiyatiha ala al fadila na farko kenan kyautata a ‘yar kamace ka tarbiyyantar da kai ita a kan duk abubuwan kirki da mutunci da ɗabi'u na gari wannan shi ne kyautata da za ka wa ‘yar kamace ka kare ka daga wuta in Allah ya baka ‘ya mace ɗaya ‘ya mace biyu uku hudu biyar to in dai kana son wannan ‘ya'ya matan da Allah ya baka su zame ma wani irin kariya daga wutar nama? to na farko ka tarbiyyantar da su tarbiyyar musulunci wallazi taraka ibnatahu yace duk wanda ya bar yarsa ta khuruju bil istartash tana fita duk ana ganin layuka irjinta ko ugunta wato tana bayyanar da jikinta shine irtastash wanda za ta fita domin asalin irtastash shine idan mutum ya yi ƙiba mace ta yi ƙiba ta ɗanyi za ka ga wani zane a nonanta wani zane a cikinta wani zane a cinyarta to duk macen ya ce duk wanda ya bar yarsa tana fita tana bayyanar da jikinta yadda ake gane ake ganin kirjinta da saman nonanta yadda ta yi shigar da ana ganin ugunta da shaf ɗinsa to wannan bai kyautata masa ba har ya ma dauka yana daga cikin wanda za ta kare shi daga wuta domin ma ahsana ilayhinna bai kyautata mata ba kana kallo a gaban ka tai shigar banza ta fito to ta warwa ita sai dai ka nemi kariya wuta kuma daga wani abu yanzu wannan kayi lubi sai dai ka nemi daga wani wannan abun baka samu wannan darajar ba yace wa tarkul bil ko mutum ya bar ƴarta mace ta kurudu ilal jami'a ta fita zuwa makaranta bi sha'rin wa sadrin ar ya batta da gashi da ƙirjinta a buɗe gashinta a bayyane to shi ma wannan bai kyauta na mata ba wa birfanin asif ya batta kuma da turare da ta sa mai ɗaukar ƙanshi wanda yake jawo jin mutane shine birfanin asu royal marriage perform perform ya ɗauki irin wannan royal marriage wanda duk in ka fito in dai ta huce sai an ji ƙanshin shi to laisa min al-ihsan to wannan bai kautata mata ba ka kyale yarka kaɗan ta tafi makaranta ta jami'a shi malam yana magana makarantar jami'a ne domin me domin su ai a secondary a ibtida'iyya senior da junior da primary school za ka ga duk shiga 'ya'yan larabawa shiga ce ta musulunci da hijabi da komai da komai sai an zo jami'a ne suke kwaɗewa to shi yasa yake magana jami'a mun ko yanzu a secondary din ma ana fita haka to a kenan in ƴarka tana makaranta shi ma sai ka gani wata shiga take fita daga gidanka ta je ta dawo musamman ma yanzu da aka koyar da wani shaidanci shaidanci da babu shi ba wata doka ɗaya a duniya da ta ce wai in yaran mu suka je jami'a suka je haya institution suka fita daga firamare wai sun samu hurriya wai suna da right ba a sa musu magana ba wa ya ce haka yanzu kuke ta rigima da wasu malamai da wasu ne-ne-ne a makarantunmu wai ai nan ba secondary school bane ba ai bai kamata kai shugaba ka matsayanta musu ai yaro yana da yana da right yana da dama nan yana da dama a kasan musulunci yayi abin da ya ga dama to ina ina dokar da ta faɗa mana ko a constitution ko a wani abu dan yaro ya je A level zai yi abin da ya ga dama ai babu ma dokar kawai da kane aka kirkira aka sa in ka farranta yara hijabi nan ma a yi ta kakka ai ya za a yi kunne da makaranta kamar sakandare duka wai musulmi ne kawai ka ce ƴaƴan musulmi kada su sake su fita kada su ki sake su zo aji sai da hijabi kawai kunne da mana makaranta kamar sakandare school duka ne kamar sakandare school ka hana zance ka hana kaza ka hana kaza ka hana kaza wannan yana da kyau masu addini da masu wanda suka san addini masu kishin addini malamai da shugabannin makarantu su san ma wani ligasi za ka bari a makaranta a matsayinka da kake makaranta ba wani ligasi a duniya da za ka bari da ya wuce ka tarbiyyantar da 'ya'yan mutanen da suke gabanka wallahi babu wani ligasi da ya wuce wannan kuma za ka iya za ka iya mawuce a ce yarinya da ta je jami'a ai ta kyale take abin da ta ga dama a ai jami'a ce ai ai polytechnic ne ai ai college ai institution ta zo dan haka tana da right wani right ba wani right a safan Allah right din da mun san tana da right ta ba Allah shine right din mu right din mu kai ka ba Allah in kai abin da Allah ya ce to nan yi za ka yi demanding din right ɗinka domin a barka ka ba Allah to yanzu mai ƴaƴan ka duba asarar da suke wa iyayensu ka haifi ya ka sha wahalarta tun daga haihuwarta asibiti an yi duk abin da aka kai kai mata ka kai ta komai maimakon ta saka ma ka samu falalar da za ta kare ka daga wuta amma ka kyale ta wa tarkul bint takhtaliqu ma'a shabab ka kyale yarinyarka tana cakuduwa da samari bi ikhtilaqil majin cakuduwa na kazanta laysa min al-ihsan yace wannan shi ma ba kyautata bane ba wa tarkul bint tusafiru bi ghairi muhram ka kyale mace ta yi tafiya ba tare da muharraminta ba shi ma wannan laisa min al-ihsan ba kyautata bane ba wa tarkul bint wa biha ibnu ammiha ka kyale ɗarka dan dan wanka ko dan kananka ya zo ya keɓe da ita au ibnu khaliha ko dan kanwarka ko dan kanan babanta babarta ko dan wan babarta ya zo aw ibnu ammatiha ko dan wan kanwar ubanta ko wan ubanta aw ibnu khalatiha ko dan kanwar uwarta ko yan uwarta aw khatibiha ko kuma mai neman ta da aure laysa min al insan malam yace baya cikin insani akwai abin da zumunci yake sawa a yi kuma matsala ne ke sa malam ya kawo shi dan wanka ya shigo gidanka Ɗan ƙanan kai shigo gidanka ɗan wan baba kai shigo gidanka ɗan ƙanan baba kai shigo gidanka gidan wajenta to kaga shi wannan al'ada in ka duba sai a ga ai ɗana ne ɗan wana ne dan haka bari in ƙale shi da 'Ya'yana mata to kuma ba muharramansa bane ba domin zai iya auren su dan haka su ma sai an sa musu wata shiga za su yi yayin da zai shigo ba za su zauna ba yanda wansu uwa ɗaya uba ɗaya ko ƙanansu uwa ɗaya uba ɗaya zai kalle su ba za a ƙanansu ko wansu zai shiga lokacin da ya ga dama ɗakin amma don wannan ɗan ƙanan cousin ɗinsu wannan ba zai shiga ba inda ya ga dama masifa ce cousin to ka ƙyale gidanka kawai a kasa haka ce shi ma wannan laisa min al-insan baya cikin insani famani tuliya min al-banati bi shay'in duk wanda Allah ya jarraba ya bashi ƴaƴa mata wani abu ɗaya ko biyu ko uku ko sama da haka fa ahsana ilayhinna ay rabbahunna alal fadila ya kyautata musu ai ya tarbiyantar da su akan mutuntaka da aikin kirki da ɗabi'a mai kyau alal kitabi was sunna akan littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam hina izin to a wannan lokacin ne duk wannan abubuwan da muka faɗa kunna lahu sitran minan nar sai su zame ma kariya daga shiga wuta kama akhbara annabi sallallahu alaihi wa sallam al-mukhtar kamar yadda zababban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa fi riwayatin li wa tirmidhi a wata riwaya ta imamu muslim da tirmidhi wa lafzu li tirmidhi lafazin na imamu turmizi ne min hadisi anas daga hadisin anas dan malik radiyallahu anhu yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala man qala sallallahu alaihi wa sallam yace man ala jariya jariyataini duk wanda ya rike ‘yan mata guda biyu, ai bintaini sagiratai ne, ya zamanto ya riƙe ya kula da ‘yan mata ƙanana guda biyu, da kaltu ana wa huwal jannata ka hatai ne, ya ce za mu shiga ni da shi cikin aljanna ka hatai ne kamar haka, wa asharar nabi sallallahu alaihi wa sallam bi usbi aiki, Manzo Allah sai nuna ‘yan yatsunsa guda biyu, sababa, da manuniya wal wusta da kuma wadda take tsakiya ya nuna ya ce za mu shiga aljanna haka ya nuna su guda biyu. malam ya ce mustahilun ba zai taɓa yiwa ba impossible an tafila ila hadhihi makana ka kai wannan matsayin da za ku shiga aljanna da manzon Allah haka tazarar kamar babban ɗan yatsa wannan ce kai kana nan kana gabgashi ku shiga aljanna haka illa idza rabbaita banataka alal qur'ani was sunna sai har in ka tarbiyyantar da a kan alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi sallam. sun fahimci alqur'ani sun fahimci hadisi alal izza sun fahimci buwaya su mutane ne masu mutunci masu girma wa sharaf da ɗaukaka walmuru'a kuma suna da kyawawan ɗabi'u walhaya suna da kunya to in ka tarbiyanci ‘ya'yanka mata a kan haka suna da wannan karanci na matantaka suna da mutunci sun riƙe mutuncin kansu sun fahimci addini suna bi to sai ka samu wannan matsayin mai girma su wannan ne yasa wannan hadisan da yawa za su ga ana ta kawo su akan ‘ya'ya mata saboda ‘ya'ya mata su ne ummul aba'isin lalacewa al'umma domin ai su ne da su suke ƙyanƙyaso mutane tun da duk iyaye ne dukkan mu nan da baki 'yanmu iyayenmu iyayen mu mata ne suka tarbiyyantar da mu to shi kuma wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wallazi qabta la yakhruju na nafida in tun farko ba a samu tsatso mai kyau ba bayan da za a samu 'ya'ya masu kyau shi yasa ake ta concentration akan mace ƴaƴa mata ƴaƴa mata ƴaƴa mata saboda in kare ne mace ɗaya ka mata tarbiyya gangariya ta musulunci al'umma ce karaina domin tana yin aure sai ta haifi goma goma nan su tafi kowanne goma ɗari ɗarin nan kowanne goma dubu dubun nan kowanne goma aka za su yi ta tafiya to duk sun nashi wannan tarbiyyar da suka samu daga uwarsu guda ɗaya sannan duk wani shedanci da za a yi duniya da matani duk wani abu duk wata muhabarat shi yasa turaniyar mace ke cewa muna cimma burinmu da mata fiye da yadda muke cimma burinmu da da giya da muhaddarat da duk wannan abubuwan na kayan maye da kuɗi da menene da azabtarwa da bindiga duk waɗannan ba su kai yanda muke cimma burinmu da 'ya'ya mata ba saboda in ka lalata mutane ƴaƴa matansu shikenan sun lalace me yasa yanzu duk turan yamma suka dukufa wajen lalata ƴan mata program ga kuɗi nan bila haddi na ajayi na menene na ne wanda in za mu iya amsa ɗin ministan ina na amshi ajayi amma na san menene musulunci ya ce na iya da manufofin da suka sa a kai da tsabar talaucin da ake ciki in ka ce ma ba za ka karɓa ba ke sun karɓa to gara ma ka ce in sun karɓa ɗin ne kamata su yi inda kuɗi ne ba na wasa ba duk wani program wanda yake kula da mata za ka ga yadda ake kashe kuɗi a kan shi to shi yasa kuma addinin musulunci manzo Allah ya tartibi cewa to mu kula da ƴaƴanmu mata in muka kula da su muka tarbiyyantar da su muka aurar da su muka sa musu sanin qur'ani sanin sunna sanin tauhidi sanin muru'a kunya ya kamata suka tashi to sai su aiki ƴaƴa da za su tarbiyantar da su su ma ya sa mu mawaƙi ki ce al'ummu madarasatun za a adattaha ita uwa makaranta ce in aka tanade ta in dai ka tanadi uwa to ka tanadi makaranta domin menene za ka tanadi za ka saman ma da al'umma wanda suke da tsako mai kyau masu tarbiyya mai kyau kullum ina ƙalubalantar mu musamman arewacin Najeriya ga baki ɗan makon makarantun mata da muke da su wallahi chance ne duniya ba su samu irin wannan ba wannan makarantun da kuke gani in ka je kasashen Laraba babu su ƙasashen musulmi babu su a ce boarding school ka tara yan mata a shekara wata tara suna ƙarƙashin ku wannan wani irin sense ne kuka samu na tarbiyya in jihohinmu suka kula suka sanya tarbiyya a ciki tarbiyya na ne malaman da za a yi posting tun daga principal da dukkan malamai a zaɓaɓɓun da za su je su je su koya musu tarbiyyar addini azumin nafula sallar dare qur'ani hadisi kuma ta je ta yi chemistry ɗinta ta yi science ɗinta ta yi arts ɗinta, yi commercial subject ɗinta duk abin da za ta yi ta yi amma a tsora ta a wannan manufar yanzu da yawa daga cikin ƴaƴan nan na bodin wanda suke bodin duk shekara abin da suke samu in ƴarsa kuma lokacin da ake ɗauke su a kai su bodin ɗin fa lokacin da suke da buƙatar suna murahaka suna shekarun buƙatuwa zuwa tarbiyya ake kai wa malamai su ka gama firamare daga shekara goma sha uku sha biyu ake ɗaukar tafi a kai ta boarding school a nan za ta yi shekara shida kenan ba za ta fito ba sai ta kai shekara sha takwas ashirin shi kenan murahaka ta ƙare a nan duk wani abu na saiti in ba ta saitu ba a nan to ta lalace har duniya ta tashi sai abin da Allah ya yi shekaru ne masu haɗari akan budurwa da saurayi to amma a wannan shekarun muke ɗaukar su sai su makarantar mata yan mata in ka ɗauki ɗarka ka kai ta boarding school a shekara ta wata uku za ta yi a wajenka wata tara tana hannunsu domin first term za ta yi wata uku ta zo ta yi hutun sati biyu ta koma ta yi second term wata uku ta zo ta yi hutun sati biyu ta koma third term ta yi wata uku ta zo ta yi hutun wata ɗaya shi ke nan wannan wata tara ɗin a hannun wannan mutanen suke to kuma duk a nan a bojin sukul, a nan duk aka ɗin kaso mana yan lesbian duk wani maɗigo da kaga ta sun komo sun koyo maɗigo a can suka koya saboda ba a wani tantancewa a nan ake koyo ɗan ƙwaya a nan ake koyo lalatattu saboda menene babu wani wanda zai tarbiyyanta ga ake karatu ne da gaɗa haka fa miki a ɗauki wani shashasha a ce wai hausa club shine shugaban hausa kulaf. ya zaɓo ‘yan mata sai ya nemi lafiyayyen ‘yan mata sai za ki zo nan za ki daidai da hausa kulaf. ya ɗauke ki yana dining hall ko yana hall har sha biyun dare kai kana gida kana bacci yana ana ta kalangu tana rawa yana koya musu rawa wai hausa kulaf ake yi jan masta shi volleyball yake koyarwa kawai ya zo ‘yan mata su sa t-shirt suna ta ruguza ruguza suna tsalle a gaban shi wai yana koya musu volleyball da basketball haka ma ake a boarding school din mafi yawa illa marar sai wanda Allah ya kiyaye zaka ga wani an shiba activities an shida na musulunci ta duba ta kado ba su fi 10% ba inda MSN ko wani abu. Makarantar mata da kaina na wata daga cikin jihohin ƙasar nan, na je makarantar zan yi lacca da asabar ranar asabar karfe goma zan musu lacca akan tarbiyya na je sun taru a hall aka zo aka ce min in yi haƙuri principal din da bakin ta take cewa malam kai haƙuri ka zo wani lokaci domin za a yi za a yi wani menene dai za a yi ƙoroto za a yi rawa za a yi rarrafe don haka yanzu a ji a bari su wani lokaci zo aka aka gaya mu mutu ce a je a kai wajen principal din na je ina gani na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce mana ya kake ina wallahi na ce mata ni wallahi na zata in gobe zan gani sai na ga musulma har da hijab amma kina cewa a bar wa'azi a yi ƙoroshe ko ne kuke koyawa ne ne kuke so Allah ya muku Allah ya ba ku dama da za ku shiga aljanna Allah ya baka dama ɗalibai suna ƙarƙashin ka ka nemi aljanna ta nan kai ta ƙaso mutanen kirki su je su yi ta aiki har ka mutu lada yana ta zuwa ma kabari amma ba ku sani ba to ashe ya kamata a ce makarantun mu suna da saiti ko muka saita su shikenan kuma saitin mai sauki ne ba duk wanda ya ce ba zai yi ba ƙarya ne Tun wanda zai ce ma ai ba za ta saitu ba ƙarya ne kawai lalatattun mutane muka samu ba a so a saita su din yanzu ministry of education ta kowane su ta ga dama da zonal office da supervisor da principal principal ta zo ta tsaya a kai ta kula da yadda za a yi malaman suka tsaya wallahi za mu saita abubuwa mu rinka kyankyaso mahaddatan alkur'ani kuma sun iya sani Sau suna da raran lokaci da za a sa musu program a sa musu komai jami'a mu jami'a muka je ma fa A matakin asuba ake mana to ina hurriya ina wani rai a jami'ar mu sai daga cikin malaman mu profesa Hadinur Allah ya gafarta mushi ya ji kansa hostel yake zuwa ɗaki ɗaki da katuwar sanda yana buga bango kowa sai ya tashi ya fita sallar asuba yan jami'a ne mafi har da yan master da yan PhD har kewaye wanda suke masters yake zuwa da PhD manya ne fa 'yan shekara arba'in wani ma ya talatin ashirin duk sama masu gidasa amma sai ya taso su sallah asuba kuma ya zo ya zauna in an tashi din in an gama ana sallah ya zo ya fito ya ga wa zai makara wa zai fito ba fa secondary school ba aka bashi kuma ya ga wani abu ya shiga malaman mu a jami'a su ga wani abu da ya shafi addini ka yi wasa da shi wallahi ka bar makarantar amma komai za ka yi sai dai za a san yadda za a gyara amma ban da addini dan na san mutumin da wani ɗalibi ɗan gana daga baki ɗaya rubuta jarabarsa da hausa duk tambayoyin da aka bashi amsa ya cika bukulet ɗinsa da hausa aka zo aka kawo ajinur aka ce ai da hausa ya rubuta ya kira hausa ya ce kai ya aka yi kake rubuta da hausa ya ce wallahi su ma yaren garin su suke ba sa larabci mai kyau jarjiya suke mun nima na hausar garin mu hajjun rufe gaskiya tana da gaskiya a je amma sai hakuri a koma a sake mar jaraba yayi ku kuma da Allah ku dinga fuska a daina jarjiyar nan a aji wani an ba shi kwacin fefa ba gabaki ɗaya ya tun ya rubuta ta zuwa ƙarshe malamin ya ce ya za a yi nan na tambaye ka rubuta man ya ce ya ba ni zero ya kawo jan hajjunun hajjunun ya ce kai ya rubuta ya sun ka ba shi zero la ilaha illallah to me kake so ya rubuta adinu ya kashe zure ya sa mishi sha cikin sha a kwashin din Yake je kaka ba shi wanda ya rubuta yasin din nan ba za mu yi wasa da shi ba da kai rubuta ya ka yi wasa da shi zai ka kirawo shi mishi nasiha ya koma can ma zai iya tun da ya iya wannan amma yanzu ba shi makin shi irin wannan tarbiyyar addini da zai na addini da suke da shi ka gansu komai addini ne ba za ka zama medicine ba ka isa a makarantar mu ta Afirka a baka kwalin medicine ba sai ka kawo izu ashirin na Qur'ani kana gama medicine yau ka zama likita ƙwararre za mu baka takarda amma zauna a yi tilawa wani kan tilawa nan zai shekara bai karɓi kwalinsa ba sai ya je ya haddasa izu ashirin sannan ya zo ya kawo su sannan a bashi certificate sa. manufofi na addini ka sawa yara musamman a wannan yanayin da muke ciki su irin wannan ya kamata malamai da wanda Allah ya sa suke aiki a education LEA ne Ministry of Education ne principal headmastoci eh, class master da wani headmaster da duk wasu abubuwa waɗannan da provost da vice chancellor da rector da duk HOD da DINS da HOS da duk wanda suke aiki irin wannan in ya kamata ya shiga zuciyarsu dangane da 'ya'yan musulmi ya za su taimaka musu sun zo karatu kuma koma da tarbiyya wannan shi ne in dukkanmu da muke malinta haka muke wala abubuwa za su canza kuma ni na gani a aikace an bani rukon makaranta na riƙe ta na ga iya ƙoƙarin da nake ni ɗaya eh, muke yi mun canza abubuwa da dama ya zama tarihi ba wani ba wai da theory nake yi ba yanzu ni na yi practical wato maganar da nake ba theory ba ce ba da wani kai ce kawai wai da ka nake na da na yi aikata na gani kuma na ci nasara a wani abu ne ba mai wahala kawai kishi ne ka ce kishin 'ya'yan al'ummar da suke karkashin ka a firamare ƴaƴan al'ummar da suke ƙarƙashin ta a secondary ƴaƴan al'ummar da suka zo A level wata gudunmuwa za ka ba su shi ne abin da ake bukata saboda yanzu ya zama dole dole dole mu tashi mu wannan malam muna cikin kaskanci ne mu musulmi kaskancin da muke ciki wallahi tallahi bacci ma ba za ka iya ba kaskancin da muke ciki da ni za mu fito daga wannan kaskancin da muke ciki wallahi ilimi na addini tarbiyar addini riko da addini shi kadai zai fitar da mu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗa mana yace tatada'a alaikumul umam akwai lokacin da al'umma za su cincirindo a kan ku kuna ɗauki ɗaiɗai suna kashe ku kamar yadda kuke cincirindo a akan ƙwaryar abinci aka ce awamin illa ya rasulallah wai ɗan kaɗan ne yake ban ɗan su yau ma izin kafir yace suna da yawa lakin na hum gusa yace wa mal waham ya rasulullah wani irin rauni ne wani irin ƙasƙanci wanda muke cike ce ne jawo yace hubbin duniya wa karahiyatul maut san duniya da tsoron mutuwa wannan shine ummul aba'is yanzu da muke cikin ƙasƙanci din nan Ƙasƙancin da muke ciki yanzu in the sense abinda ka fahimta cewa yanzu duk kasashen musulmin duniya ba ka yanda za su yi sai dai tawaga biyu ce yanzu duniya ɓangare biyu ne yanzu a duniya ɓangaren turawan yamma a ƙarƙashin jagorancin amerika ɓangaren turawan gabas a ƙarƙashin jagorancin rasha haka suke dole duk wata ƙasa ta duniya ta zaɓi ɗaya ɓangaren kuma mu abin da muka yi imani da shi a matsayinmu na musulmi duk wannan ɓangarorin biyu maslaharsu da maslahar addininsu da ƙasarsu suke ginawa dukkan su ne. dukkan su sun haɗa akan abu ɗaya ba su yadda wani abu ba na ƙasar musulmi ko musulmi su zaman to sun kai daidai da su za su ja da su dukkan ɓangarorin biyu sun yadda da wannan kuma idan wani daga cikin ɓangaren da yake goyon bayan na na turawan gabas wanda rasha take jagoranci suka ga zai ba da matsala sun yi taflihinsa sun ba shi makamai mai ƙarfin da zai iya ja da waɗancan kuma zai ja da su to za su kau da kai turawan yamma a ƙarshen amerika su yi kata da shi babban misali akan haka ya suka wa saddam saddam turawan gaba suke ɗaure majindi rasha da sauransu amma yayin da ya kai ƙarfi aka ga zai ƙarfin da makaman da ake ba shi ya fara ilimin ya tsawara su ya ciyar da su gaba in an ba shi na dogon zango kilo ashirin zai iya maida shi kilo tamanin wannan ya zama red Ga mu da muke goyon bayan shi da kuma waɗancan da aka sai turawan gabas suka kau da kai amerika ta zo sai kata kata da iraki saboda yanzu an zo maslahar su aka kai aka yi shi saddan mutuwa wulakanci waɗanda yake cikinsu su in turawan gabas ba su taimake shi ba wa ma adara adraka mal qazzafi qazzafi shi ma haka a Libya turawan gaba suna kallo suka kyale ne Ukraine turawan yamma suke goyon bayan Ukraine amma menene don ni turawan gabas da ke fatattaka Ukraine suka zira ido sai dai magana da taimako kuɗi shi sa a yau sai aka dagula lamurarrukan mala ko dai kasar ka tana goyon bayan turawan yamma ko dai tana goyon bayan turawan amerika ku daina wani kan wani ya zo yaudare ku domin magana aƙida ba magana aƙida ake ba aƙida tana littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba a wannan siyasar duniyar ba wannan siyasar duniya an gina ta ne akan masalik me yasa wanda yake karkashin turawan gabas ya zamanto dole domin Iran tana Iran tana da cikin filas ginshiƙe a cikin turawan gabas da haka duk wanda yake cikin kamfinsu to sai Iran ta yi dauri a ciki duk wanda yake cikin kamfin turawan yamma sai Saudiya da su Dubai da su Misira sun yi dauri domin haka suka raba abu kuma sai ka saura yanzu ko yanzu abin da yake faruwa a Suriya an kori Basharul Asad kowa ya san basharul asad da hasibul asad mujurmai ne sun kashe mutane sun yi duk abin da suka yi amma yanzu cin nasarar 'yan tawaye yanzu da suka zo abin kai murna ne ba za ka tsaya ba me yasa suka fi nasara yanzu me yasa suka zame sojojin iran da sojojin rasha suka fita me yasa suka fitar da makamansu me yasa ya gudu salin alin kafin a zo dimash wannan ba abun kashin man bane ba shin dai yiwu dai da saba ce kasar aka bari a haka Isra'ila da Amerika su da makaman da suke dago kafin ma ɗan tawayen da suka ci su zo shi yasa yanzu kwanaki duk wannan kwanakin da ake murna 'yan tawayen suke murna duk wani makami ne ƙarfi Isra'ila yanzu lalata shi take a Suriya lokacin bashar duk zaluncinsa isra'ila ba ta isa ta shigo ba saboda tana tsoron makaman da yake da akwai yanzu ya fita ana murna kafin waɗannan su shirya ma ƙasar yanzu ta zama gaba su kuma sun gama abin da suke sun lalata makaman in waɗannan ma suka zo aka sallama musu misira to yanzu misira ba suriya kai yanzu suriya ba abin tsoro ba ce ba ga isra'ila da turan yamma an gama da su sai kuma yanzu sai maganar Isra'ila kubura a faɗaɗa ta dole kai tsaya kai tunani ka ga wai wannan misali da matsalolin kasashe in ko mun Najeriya nan suwa zamu mu bi dole in ka bi turawan gabas to za ka tsaya ka ga me misalih in kuka bi turawan yamma faransa su ne ne za su muku duk bala'in da suke muku kasashe amma dukkan wani da turawan yamma da turawan gabas fa da baki ɗayan su fa ba sa so mu rayu wannan shine abu ɗaya da ya kamata ka canza albarkacin mu na ƙasa suke nema kuma turai ba za ta taɓa zama turai ba sai da ƙasashen namu in yanzu muka samu waɗanda suka san abin da suke ba sa son ba sa nan suka tsaya don su gina kansu to turai ta tsaya ce shi yasa kawai abin da za ka yi a matsayinka na musulmi addu'a a matsayinka na musulmi kawai addu'a za ka rinka yi Allah ka kawo mana ɗauki a matsayinka na musulmi addu'a za ka yi waɗannan abubuwan da suke faru abin da yake sirri yake karkashin ƙasa yake menene Allah ya sa ya zo wa musulunci da kyau amma ni yanzu ba za ka zo ka same ni ba da hankali na irin ihu ina tiyarin an kori bashar an yi kaza an yi kaza ai da man shi'a ne ai da man, ina ruwa wani bashar da wata shi'a bashar yan ta'addanci yan yizbul ba'as yan yizbul ba'as ne ba ko waɗanda lokacin da muka zo muke kai tiyarin ɗin Saddam to ai ba addini za ka tiyarin ɗinsa ba hizbul ba'ath ne kuma su abin su amantu bil ba'ath la sharika lahu wa bil urubati dinan ma lahu thani aka suke cewa mun imani da kishin larabci la sharika lahu bai da abokin tarayya wa bil urubati dinan kuma kishin larabci shine addinin mu ma lahu thani bai da nabi ɗan hizbul ba'as ya yasa suka samu gudunmuwar Iran da makaman Iran da sojojin Iran da menene suke yin Iran da su Hizbullah suka haɗu da su saboda suna cikin kamfin turawan gabas kuma waɗannan su a cikin turawan gabas suke kuma suna ganin da haka ne za su kare to duk abubuwan nan akan maslahohi ake gina su in ka jawo turawan yamma ka ja kanka musiba da bala'i in ka jawo turawan gabas ka jawo kanka masifa da bala'i saboda menene kasashen mu raunin da muke da akwai ba za mu iya tsayawa da kanmu ba to ne shine raunin ashe me ya kamata ni mu zo ma alal aqalli abin da ya kamata mu samu asbabul quwwa din sababin karfin da ya kamata mu samu shi muka bari shine ruhi na addini da musulunci da gaskiya da ƙin san duniya da ƙin san mutuwa wanda manzo Allah ya ce zaman ya ce ita ce sababi ubu duniya wa karahiyatul maut yanzu dukkan mu za zaka zo ka sayi mu da kuɗi ila man rahima rabbu wallahi a cikin masallacin nan baka iya samun mutum biyar wanda baka iya sayan su da kuɗi ƙarya ce duk wanda ka zagaya nan gun ka bashi miliyoyi ya zai sai duka kashe su ya wuce ubu duniya eh, ubu duniya san duniya ne to wannan shi yasa muka tsinci kanmu a cikin wannan mummunan hali da haka dole abin da gani mu dawo da tarbiyya, mu dawo da karantarwa addini mu dawo da abubuwa kuma wannan fatakar da ta wani zai ma kowa inda yake ba da gudunmuwa malamin firamare ne sai ni ka ba addinin gudunmuwa a kasuwa kake wani addini ka ba gudunmuwa a aiki kake wani gudunmuwar tarbiyya kai ka zama mai nasiha ga mutane mai jin kan mutane mai haƙuri da mutane mai nusar da mutane mai nuna kyawawan ɗabi'u a kasuwarta yadda za a zo a ce wai me yasa ta zama na daban saboda addinin da nake ɗauke da shi shi yasa kowanne a kasuwa shagona ya fi kowanne arha shi yasa nake magana ɗaya shi ne kasuwa ta ta zama ta fi sauƙi saboda addini na akwai kwaikwayi addini ta wajenka shi ne in ban haka ba wannan raunin shi za mu ci gaba domin kai ba kai ba ni ban yi ba shi bai yi ba su ba su ba to ya za a yi in aka zo kasuwar ta ai wahan din kenan hubbun duniya duk dantar duniya kake wannan to kuma wani tasiri za ka yi kana aikin gwamnati kana soja kana ɗan sanda kana alƙali kana principal kai gabatar da shi na taimakon addinin ka idan har ban yi wannan ba to wannan kasanci din shi za mu ci har mu je ma ka rasa ma a wanne kake Kuma yanzu yadda muka rasa a ne muke ma wa za ka goyi baya Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana ɗauki Allah ya taimake mu da taimakonsa Allah ya gyara tarbiyyar mu ya gyara mu'amalar mu ya gyara aƙidun mu ya ƙare mu ya kare mana addinin mu Allah duk wanda yake nufin mu da sharri yake nufin musulmi da musulunci da sharri Allah ka da sharri kansa duk wanda yake nufin musulunci da alheri da ci gaba Allah ka tabbatar da alheri a hannunsa Allah ka gyara mu ka gyara zukatanmu da mu da shugabanninmu da 'yan kasuwanmu da ma'aikatanmu da dukkan musulmin duniya Allah ka gyara zukatanmu Allah ka sa mu dawo kan addini na gaskiya ka sa mu dawo kan tarbiyya ta gaskiya ka sa mu dawo kan aƙidu na gaskiya ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh